Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan safiyar Laraba shida ga watan Disambar shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 19, tara talatin da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimuta ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je yi mu ga kanan labarai. A yau laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. ana sa shugaban 'yan tawaye rick machar wanda ya kwashe watanni a daurin talala zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta 2015 ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu ciki har da murya amurka a matsayin 'yan leƙen asiri to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar hukumomi a najeriya suna aiki tare da ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ƙauren jama'a wurin kwaso 'yan najeriya daga libya ga ɗaya daga cikin mutane 136 da hukumomi suka ceto a baya-bayan nan wallahi mu muka je libya muna tuni da kai na din muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka an kama mu su da su abu tun da an kama mu an zo an zo mu a kurzin ba mu san laifin mu ma muna aiki waje aiki ne kawai kana wata jami'ar kasa da ƙasa ta afirka da take sudan da ake kira international university of africa ta kulla yarjejeniyar haɗin gwiwa da jami'ar maiduguri a jihar borno alhaji muhammadu indimi mamba ne na kwamitin amintattun jama'ar ta sudan wayannan delegation sun zo su bude mitin na farko kenan wanda duk sun yi modalities din sun yadda su yi aiki tare kuma sun yadda za su yi exchanging programs za su yi exchanging malamai za su yi exchanging ah, ɗalibai To samu eh, Aliyu kuma yana tafi da shirinsa na demokradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A yau laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. amma masu fashin baki da jami'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv matakin da ake ganin ka iya haifar da kace na ci a ƙasashen larabawa a wani bangare na shirin bada da wannan sanarwar jiya talata shugaba trump ya kira wasu shugabannin gabas da tsakiya guda biyar ta wayar talho inda ya bayyana musu shawarar da ya yanke cikin wata sanarwa da fadar white house an bayyana shugabannin biyar da suka hada da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas da sarkin Jordan wato Abdullah da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi da kuma sarkin Saudi Salman bin Abdul Aziz. Manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a Sudan ta kudu Ismail weiss. ya faɗa wa wani shiri da ake yi a kan ƙasar sudan ta kudu mai suna infocos na muryar amurka a wata tattaunawa da aka yi da shi jiya talata cewa yana sa ran shugaban 'yan tawaye rick mashar wanda ya kwashe watanni ana masa ɗaurin talala zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiyar shekarar 2015 West ya ce da zaran an kammala taron da za a yi a ranar 16 ga watan Disamba, za a gudanar da babban taron samar da zaman lafiya a ranar 17 ga watan disamba a birnin Addis Ababa. Da yake magana da muryan Amurka, West ya ce babban burin taron shi ne ya zamanto an haɗa kai kuma zai haɗa da duk masu ruwa da tsaki a ciki. Manyan jami'an gwamnati ciki har da ministan labarai na Sudan, Michael Makwe, ya sun sha faɗin cewa bai kamata mashar ya halarci wannan taron farfaɗo da zaman lafiya ta shekarar 2015 ba sun ba da shawarar cewa wani daga cikin wakilan jam'iyyar mashar ta splm ya wakilce shi a taron da aka tambaye shi idan mashar zai halarci wannan taron da za a gudanar a addis ababa west ya nuna shakkansa to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai da gwamnatin amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsu ciki har da murya amurka a matsayin 'yan leƙen asiri yunkurin da ka iya shafar yadda kafofin ke haɗa labarai a rasha haka kuma ma'aikatar ta haɗa da gidan rediyon radio free europe da radio liberty da wasu masu alaƙa da su har bakwai bayan da ta gargaɗe su a watan da ya gabata cewa za ta iya shafan su wannan mataki da rasha ta ɗauka na jefa kafafen yaɗa labaran amurka cikin wannan rukuni na nufin dole su bi tsarin dokar shekara ta 2012 da ta shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da wata gwamnati ke ɗaukar nauyi duk wasu bayanai da kafofin za su watsa ga masu sauraro a ƙasar a ƙasar rasha an buƙace su da su bayyana cewa su 'yan leƙen asiri ne an kuma buƙace su da su bayar da rahoton kuɗaɗen da suke samu da kuma abin da suke son cimmawa da yadda suke kashe su da ma kuma suwaye su mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka hazen ward ta faɗa manema labarai jiya talata cewa wannan mataki da suka ɗauka ba mai kyau ba ne ta ƙara da cewa ma'aikatarta ta damu matuƙa kan cewa hakan ka iya haifar da cin zarafin 'yan jarida a amurkawa. a wani labarin kuma jiya talata ne kwamitin gasar wasannin olympics na ƙasa da ƙasa ioc a takaice ya haramta wa ƙasar rasha shiga gasar wasannin da za a yi na lokacin ɗari a birnin pinyong na ƙasar korea ta kudu amma dai an ce 'yan wasan rasha za su iya shiga gasar a matsayin 'yan wasa da ƙasar rasha an daɗe ana jiran kwamitin ioc ya yanke shawarar hukunta ƙasar rasha akan baiwa 'yan wasan ƙasar haramtattun kwayoyin ƙara kuzari lokacin gasar olympic ta shekarar 2014 a birnin soki kan ƙarin hukuncin haramtawa ƙasar rasha shiga wasannin olympic na shekarar 2018 kwamitin ioc ya ci taron kwamitin gasar olympic na rasha dala miliyan goma sha biyar da kuma dakatar da shugabanta alexander zokov a matsayin mamba na kwamitin ioc a yau laraba ne jiragen saman yakin amurka masu lugudan wuta na b wato 1b lansa za su keta sararin samaniya zirin koriya a wani atisaye na haɗin gwiwa da ƙasar koriya ta kudu a cewa kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap tun ranar litinin ne amurka da koriya ta kudu suka fara gudanar da atisayen kwanaki biyar da suka kira vigilant ace duk kuwa da ci gaban da ake na zaman ɗarɗar da ƙasar koriya ta arewa kan shirin nukiliyarta da kuma gwajin makamai masu linzamin da ta yi atisayen na shekara-shekara wanda ya haɗa da sabbin jiragen saman yakin amurka na zamani da ba a saba gani ba na zuwa ne mako guda bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami mai ƙarfin gaske da ake ganin zai iya kaiwa ga wani yanki na nan amurka amma kafin yanzu kafar ya labaran mallakar gwamnatin koriya ta arewa ta ce irin wannan rawar dajin tana ƙara tura wato tana ƙara tura zirin koriya ga barkewar yakin makaman nukiliya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla 'yan najeriya 136 ne aka dawo da su gida daga ƙasar libya a jiya tare da haɗin kai na ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da ƙaurar jama'a da kuma ƙungiyar tarayyar turai a akasarin waɗanda aka dawo da sun sun ce an gallaza musu ukuba a ƙasar ta libya wakilinmu baban gidan jibrin yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da aiko mana daga cikin waɗanda aka dawo da sun dai akwai maza 97 da kuma mata 39 da ƙananan yara guda takwas bista joseph somake shine babban kwamanda na hukumar naptip da ke yaƙi da safar al'umma zuwa ƙasashen ƙetare shiyar lagos put together this year we have got over 5,600 and something returnees, mostly from Libya. Ya ce zancen nan da muke a wannan shekara kaɗai an dawo da 'yan Najeriya fiye da dubu biyar daga kasar ta Libya da kuma sauran kasashen waje. Ko a yanzu nan ma sai da na samu rahoton cewa akwai wasu 'yan Najeriya 23 da aka dawo da su, akwai kuma wasu 27 da aka dawo da su daga ƙasar Burkina Faso a makon da ya gabata. I'm talking to you now. I've just been called that 23 came in from Gabon. Last week we received 27 from Burkina Faso. akasarin waɗanda ake dawo da su daga kasashen wajen da musamman libya da kuma masu yunkurin zuwa kasashen yammacin turai sun fito ne daga yankunan kudancin najeriya to sai dai a karan farko na yake cibes da wani dan jihar borno mai suna idris kuma yana gudanar da ayyuka ne na fentin gidaje kafin a kama shi a kuma garkame shi a gidan yari wallahi mu muka je libya muna tuni da kai na din muka yi aiki wai da za mu je mu sallaka an kama mu su da su abu tun da an kama mu an zo an zo mu a kurzin ba mu sallafin mu ma muna aiki waje aiki ne kawai an kama mu an zo ni da an kama ne waje aiki kawai aikin penta ne nake an zo an sani a cikin kurzin na samu yan najeriya wannan wannan mun same su suna suna cikin abin cikin kwaso har mu yi wata bakwai tare da su yaushe ka tafi libya ni tafiya na libya da goma sha biyu. ta ina ka bi ka tafi hanyar niger hanyar sahara ta niger ta niger na bi wata mai suna choma eze yar asalin jihar delta ta bayyana cewa an kama ta akan hanyar ta zuwa turai inda ta yada zango a kasar ta libya beat every day they used to beat girls every day in libya ta ce an kama ni tare da cin zarafi na al'amarin dai babu dadi a kasar ta libya ba zan shawarci duk wani ko wata ɗan najeriya Yeah. ya je kasar ta libya ba domin kuwa babu daɗi a kasarin 'yan najeriya dai da ke ficewa daga ƙasar da ƙoƙarin zuwa ƙasashen yammacin turai ta libya suna zargin cewa akwai barazanar tsaro da ke da nasaba da boko haram shi yasa suke neman bafaka a ƙasashen ƙetare to sai dai a cewar alhaji ado dan sudu ɗaya daga cikin shugabannin 'yan arewacin najeriya ya ce kuma cewa ma na talauci ne ke korasu ba gaskiya bane domin kafin mutum ya yi wannan tafiya sai ya haɗa guzuri aƙalla daga dubu ɗari zuwa miliyan ɗaya sannan ya yi wannan gurɓatacciyar tafiyar wanda kuma ba a najeriya ba ko a ƙasar turai ya ishe ka sana'a don haka abin ya zama musu jiki ne kuma su mutanen da suke yaudarar su suke musu ƙarya da in sun je za su yi arziki a makon da ya gabata ne dai shugabannin wasu kasashen yammacin turai da suka hada da faransa da jamus da kuma na nahiyar afirka da suka hada da shugaba muhammadu buhari na najeriya suka guda da wani gagarumin taro a birnin abidjan na kasar cote d'ivoire da zumar kawo karshen safarar al'umma zuwa yammacin turai ta kasar libya bayan kuma matsalar da yanzu masu neman hijiran ke fuskanta a kasar ta libya na bautar da su babin ya murai amurka daga lagos Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kaya kajiya. bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne To, madalla a gaida baban gida Jibrin. tawagar wata jama'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke sudan ta isa najeriya inda za ta sa hannu a kan yarjejeniyar aiki da jami'ar maiduguri don amfanin ƙasashen biyu daga abuja ga hassan maina kaina da ƙarin bayani da yake wa muryar amurka ƙarin bayani dangane da makasudin zuwan su najeriya jagoran tawagar jami'ar ƙasa da ƙasa ta afirka da ke sudan farfesa mahmud abdulrahman el ya ce Actually, we came here actually as a delegation uh, in order to negotiate an agreement of understand Mun zo nan ne a matsayin tawaga domin tattauna kuma a amince da yarjejeniyar da aka sawa hannu tun a farkon watan Agustan wannan shekara tsakanin jami'ar ƙasa da ƙasa ta Afirka da kuma jami'ar Maiduguri don samu hanyoyin ɗabbaka wannan yarjejeniya a aikace. Na kuma tambayi Farfesa Mahmud ko waɗanne fannoni ne aka sawa hannu a wannan yarjejeniya? In, in, in a number of areas, actually first of all in faculty exchange, student exchange, conference meeting and workshops. A fannoni da dama kamar musayar ɗalibai, tarukan karawa juna ilimi, bincike mai zurfi, tallafin ɗakunan bincike, musayar bayanai don ciyar da ilimi gaba, sha'anin aikin likita, kimiyyar hana da magunguna, aikin shari'a za mu yi aiki tare akan duka waɗannan fannoni. And has a number of actually of research centers also. So actually we agreed to make partnership in all these areas. shugaban gidauniyar indimi alhaji muhammadu indimi wanda shi ya tsara wannan yarjejeniya tsakanin jami'in guda biyu ya min karin bayani wannan jami'a kasashen duniya manya-manyan kasashe su suka kafa ta don su ba ma 'yan afirka ilimi kuma ni nake wakiltan afirka a ah, borough trustees na wannan jami'a sun zo don su haɗu da jami'a maiduguri wanda ni na ɗauke nauyin haɗa jami'o'in biyu domin su yi aiki saboda haka sun yi kwamiti na mutum shida-shida yadda za su yi aiki tare saboda haka jami'ar wayannan delegation sun zo su buɗe mitin na farko kenan wanda duk sun yi modalities ɗin sun yadda su yi aiki tare kuma sun yadda za su yi exchanging programs za su yi exchanging malamai za su yi exchanging ɗalibai. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi karatu. Isa isa yanke farce ya wanke riga ije aje ka gane yaro iza. To madalla a gaida Hassan Maina kaina. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun da jama'a galibi 'yan Afirka matasa ke kwarara ne zuwa kasashen Turai domin neman sauyin rayuwa. hukumar da matafiya kasashen Turai musamman waɗanda suke bi ta Libya domin shiga kasashen Turai ta barauniyar haya ya jefa da daman su cikin halin oni yasu. Na kwana-kwanan nan ko shine wanda aka rika kama su ana cinikin su tamkar bayi kuma galibin matasan nan daga kasashen Afirka kasashen su na ƙarƙashin mulkin demokradiyya ne wanda ake cewa mulki ne da ke samar da ayyukan yi kenan za a ce demokradiyyar waɗannan ƙasashe sun kasa kenan ko ko me ke faruwa domin yawancin waɗanda aka yi ta nunawa a kafofin sadarwa na zamani har yasa ƙasashen su hubbasan karɓo su waɗannan ƙasashen dai sun haɗa da Nijar, Najeriya, Chadi, Kamaru, Ghana da sauransu wannan yasa muka nemi jin ta bakin wasu fitattu cikin waɗannan ƙasashen ko me ke sa hakan Asmanu Muhammadu a Nijar ya shaida wa Sulaiman Mumunu Barma cewa ba komi ke sa matasa barin kasashen su ba illa kwaɗayi da haɗama. Ni a gani na abin da ke kawo wannan ba wani abu bane ba kwaɗayi ne. Na ina da aboki da yake shi ko yake Itali yana da kuɗi ya aiko motoci masu tsada ko ya gina gida nan ƙara in bar aiki nan gida in tahi can. ka ji abin da ke kawo wa wannan tururi na tahiya kasashen turawa amma wasu na cewa talauci ne ke sawa matasan afirka suna kwarara zuwa turai a ba gaskiya ba ne ni na imani da ba talauci ba ne tunda in kamar talauci ne da ba yau aka fara ba in ka ɗauka misali kasanmu tun kake a samu independent tun kake a samu 'yanci matasan kasanmu suna taya kasashen waje za ka iske ɗan ƙasar Nijar musamman ɗan jiha ta ni ɗan jiha ta wani. Akwai mutanenmu da yau suna da shekara da ta kai sattin cana. Wani lokaci kunci ya tafi yana shugaban ƙasa ya iske wani ba'adari a cana da ya tafi wurin diga. kenan ba zan tattalo shi bane lokacin nan kaga ba masu kuɗi akwai ba amma akwai abinci kuma akwai gonaki na noma na gaya maka al'ada ce wadda matasa waɗanda ba su karatu ba yanzu kuma matasa waɗanda suka karatu na gaya maka wasu suna aikin kansu kuma kowa na gana daidai abin da mutane ka samu daidai gulgudu amma mutane kwaɗayin ƙoƙari nika nima in sai babban mota ko in yi babban gida kuɗi yanzu sun ɓata mutane matasa sun ɓace mutane kuɗi suke so to kuɗi kuma sai ana ganin yadda in ka turai in ka samu jika ɗari na turai nan kamar miliyan uku ne ko hudu ka gani kenan wannan kokowa ce sannan nace maka idan abokansu waɗanda a ahe mu gari guda da kai ko mun yi lakwal tare kana waje kasashen turai kenan da sauri ka gina gidaje sai ka ga sun mutane sun bar aiki sun ci zuwa wurin digan nan akasarin kasashen afirka na karkashin tafarkin demokradiyya wanda kuma tsarin mulki ne wanda ya tanadi dukkan wasu abubuwa da ya kamata a inganta rayuwar al'umma sai gashi kuma ana cikin demokradiyyar nan eh, matasan afirka ba sa iya zama gida saboda kuncin rayuwa kamar yadda suke kokawa galibi shin demokradiyyar afirka tana da rauni kenan har yanzu diba akwai kasashen turai ma akwai wanda ke fitowa daga kasar wata kasa zuwa wata kasa a turai ma akwai wanda ke ta daga kasar wata kasa ta amerika ta ti wata kasa amerika saboda ina gaya maka da cewa wannan abubuwa sai dai allah ka sauki yanzu duk matsala me yasa aka gani ta yanzu aka ga kamar matasan kasashen afirka suna son su ta kasashen turai don su nemo kuɗi ko su ai inda tsakaninmu na kasa afirka ai babu wani tashi hankali amma abin da ke faruwa har yasa aka ga abin bayyane kowa ya gani rashin babu ƙasa lubiya sadda kadafi yake da rai yan ƙasa ya san mu dubbai miliyoyi a can suna aiki kuma suna samun kuɗi to yanzu babu ƙasa inda babu ƙasa inda babu shugaban ƙasa ƙasa ce kowa da mutanen shi kowane da bangaren da ke iko ga abin da ya kawo wannan abun an ka gan shi waje aka cece ku ce bisan shi tunda inda ya zan babu shugaban kasa babu mace mai tsawatawa dole in ka samu mutum kamar da shi bawanka in ana kuntatawa afirka ba ko wace ƙasa aka kuntatawa kakkamanta da lokacin da aka yi mulki irin na kama karya irin mulkin sojoji wanda ba ka magana ko in kai magana a kashe a ƙasashen afirka 'yan ƙasashen mu ba su yi gudu ba suka bar ƙasashe a kamar kuwa sadau zakari ya shaidawa muhammad awal garba ne cewa ba laifin kowa ba ne sai na shugabannin nahiyar afirka da suka kasa samarwa matasa abin yi har sa suke kwaɗayin zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa malam abin da zan iya gaya maka shine idan matasa na fita ƙasar su je wasu ƙasashe musamman na turawa saboda neman rayuwa mai inganci dole ne su fita dole ne saboda shugabanninmu na nahiyar afirka ba sa iya ƙoƙarin su na gani cewa matasa sun samu aikin yi matasa na nan da dama masu zaman masu zaman kashe wando ba su da abin yi sai zama da cewa sun shiga wasu aiki da ba daidai ba ne musamman sata fashi da shauransu amma kuma fitan aje a nema yana da kyau amma idan an nema ka samu ya kamata a dawo gari bayan an dawo gari yanzu a zo a kafa wato kamfani saboda matasan da suke nan a zaune a nan kasa su masu suma aiki a wani shashi tafiya hakan nan zama shekara goma shekara biyar ba zo an kafa wani abu ta musamman a ƙasarsa ba gaskiya ba daidai ba ne ni ina jawo hankalin shugabannin ƙasashen nahiyar afirka saboda sun fito yanzu da kwasa kwarkwatan su sun nuna damuwarsu sun nuna bakin cikin su game da abin da ke faruwa a ƙasar libya su ne suka haddasa wannan su ne mafarin wannan al'amarin su ne suka fara kamata yi su wato su zauna su yi tunani yanzu ali misali shugaban kasa kamaru ya tura jirage sama da biyu na kwaso 'yan kasarsa na kamaru don allah dan annabi da yi me za su zo yi me za su yi ina aiki ina wajen aiki ina kamfanin aiki babu to ai kamata yi ma a nema musu wajen aiki domin su samu su zauna a taimaka musu amma ina babu sun dawo an dauki jaka 65 an ba su domin su koma inda suka fito za su koma suka fito nan me za su je su yi a can gona ne an masu kuɗin yin gona an ba su kayayyaki an taimaka musu a'a ba taimaka musu ba wato dai kana ga siyasar kasashen nahiyar afirka ba ta da wani tasiri babu tasiri mamu awal garba babu tasiri sam sam saboda shi kan shi ma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari gaskiya ya kokarin sa kasar najeriya wanda ya ce mutane su koma noma su koma ƙauye a je a yi noma to kaga wasu kasashen ba haka bane kasar Nijar na yanzu yanzu ma take neman wato kafa wannan eh, eh, tafiyan na matsalar noma da shauran saboda man fetur man fetur na da kyau arziki ne amma kuma noma ya fi komai shi yasa shugaba buhari ka ya tura yara matasa su koma kauye su a ni noma idan matasa ba su da abin yi gaskiya na da akwai babban matsala to me shawaranka ga matasar kasashen nahiyar afirka da kuma shugabannin nahiyar afirka akan yadda za a yi a su daina matasan su daina tafiya su ta misali kamar kasar libya kaga yadda ake kama su ana sayar da su ga bauta to ya wani shawara za ka bawa a samari da kuma shugabannin nahiyar afirka akan siyasar su na wannan wakati ito eh, eh ta farko ni shawarar zan ba matasa shine ba tafiyan ba samun aiki a can wani irin aiki suke yi a can a can ma wani irin aiki suke yi saboda a ya kamata a koma makaranta a samu ilimi sosai saboda idan ka je kasar turawa karka zama na mutumin banza wanda bai da mutunci don musan yawancin aikin da suke yacin kuma ba aiki bane wanda ne muke sha'awa mu a nan nahiyar afirka shi ko kakakin majalisar wakilai na najeriya abdulrahman namdas ya shaida wa nasiru adamu hilkaya ne cewa galibin matasan masu tafiya ba su da masaniyar abin da za su iya tarasuwa a wannan tafiya tasu shi yasa suke rawan jikin zuwa turai ta ko halin kaka to gaskiya yadda matasa suke kokarin zuwa turai a gefen libya da sauransu abu ne wanda gaskiya ba ba mu ji daɗin ta ba domin sun na ɗaya yaran mu ba karamin kuɗi su biya ba wasu suna biyan kusan 2000 dollars wato zai kai kusan dubu ɗari shida da wani abu to bayan mutum yana da dubu ɗari shida a gani na kaman in mutum da dubu ɗari shida zai iya ma ya kasuwanci ma a gida a nan Najeriya to don haka ina gani amma kamata cewa gwamnati ta yi kokari a ba ma matasa aiki don matasanmu suna fin gani kamar an fi samun aiki a turai shi yasa bai dame su ba su shiga wannan ruwa a ya ta tafiya wasu su ta mutuwa da sauransu to wannan gaskiya ba daidai ba ne mu a gwamnati a yi kokari a ba matasan aiki a tallafa musu wansu a sana da sauransu kuma a wayar da kansu don wasu ma suna tafiyan ba tare da sun san cewa tafiyan suna tsammani kamar za a je lafiya launi sai su su tarma an da su bayi da sauransu shi yake kawo matsala din da ke da cikin ƙasar nan. Namdas abin da ake cewa baka ga wannan gazawa ce ta 'yan siyasa da ke alkawarin za su samar da ayyukan yi karshe sai ka ta zuba ayyukan matasa su rika tunanin za su fi samun rayuwa mai kyau a turai. A'a gaskiya yan siyasa ɗin ruwa da ana kokari amma babban aiki shi ne zartaswa ne in kana aiki a fannin yan kasuwa ai ana shiri kamar a wannan kasashe kuɗi da za a yi na bana a shugaba zai iya ce to a cikin shekarar nan ga zai ba mutane aiki kaza in kuma an zo an aikatar da shi ba da wasu da sun kai ba jama'a talakawan da ake tsammanin za su samu wannan in su ɗin suke samu to wannan ba laifi a ciki duk abin da za a yi in ba a gwamnatance ba ko da za a ce kamfanoni ma za su iya ba da aiki sai gwamnati ta ba da kamar enable environment a ce an ba kowa da dama daidai gwagwado ya yi sana'arsa kuma ba tare da abin musguna masa ba to kuma in turawa sun ga aka wasu su taho su zo in invest na Najeriya din abin zai samu karuwa amma in duk lokacin da matasa mu suna gari duk lokaci cewa samun aiki sai turai to gaskiya da ana wahala to masu ware don na kuma kawo karshen wannan shirin sai a wani sati a ji mu da wani sabon shirin yanzu amadu wakilan namu da suka hada da sulaiman barma muhammad awal garba da nasiru adamu hilkaya da bakin nasu sai juli gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice a yau laraba ne shugaban Amurka Donald Trump ke shirin sanar da cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila, amma masu fashin baki da jama'ai sun ce ba sa tsammanin shugaban zai tsaye da ranar da za a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv, matakin da ake ganin ka iya haifar da kace nace a ƙasashen Larabawa. manzo na musamman na cibiyar haɗin kan gwamnatoci don kawo ci gaba a sudan ta kudu ismail wise ya faɗa wani shiri da ake yi a kan ƙasar sudan ta kudu mai suna in focus na murya amurka a tattaunawa da aka yi da shi jiya talata yana cewa yana sa ran shugaban 'yan tawaye rick matar wanda ya kwashe watanni a ɗaurin tazara zai halarci taron da za a yi na sake nazarin yarjejeniyar zaman lafiya ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ta bayyana wasu kafofin yaɗa labarai na gwamnatin amurka da gwamnatin amurka ke ɗaukar ɗawainiya su ciki har da murya amurka a matsayin 'yan leƙen asiri yunkurin da ka iya haifar da yadda kafofin yaɗa labaran ke watsa labaransu a rasha da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku je mu ɗauki da sabbin shirye-shiryenmu amma kafin mu yi sallama da ko muna miƙa ta'aziyya ga alhaji musa na layya sharif da ɗaukacin iyalan gidan sharu nuhu a birnin kumasin ghana na rasuwar amina mahaifiyar malam iliyasu sharif allah ya jikan magabata baki ɗaya da rahamansa amin yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfil hashim guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato jim mr jimmy baba ya kuma ne ke sallama da ku sai an jima.